Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 22 ga watan agusta shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Sarfilo da kanun labarai. an harba makaman atilare birnin nikopol da ke kudancin ukraine da safiyar jiya lahadi wadda ke kusa da tashar nukiliya ta zafarozia shugabannin kasashen amurka da birtaniya da faransa da jamus sun tattauna kan kokarin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran da aka cimma a shekarar 2015 haka kuma za a ji cewar kwayoyin cutar shan inna da aka gano a kwanan nan a jerusalem da london da new york nau'ikan kwayoyin cuta ne da suka fara samun asali daga ita ta allurar rigakafin kajin labaran kenan al'ummar basasa a karamar hukumar ilela ta jihar sokoto sun haɗu da ta'asar 'yan bindiga a ƙarshen wannan mako. sun dai kashe jan mutum shida sannan shagon da a garin masasa an banka mai wuta an kwashe duk hajar da a ciki sannan sun tai da shanu dabbobi da awakai hakan ga da tumaki da la'adadin babu iyakar yaran da aka kashe iyayensu a cikin rikicin boko haram sun fara samun tallafin ilimin zamani a jihar Borno. Yau a zuwa ce wannan makarantar da muka fara da yara 36 yau a zuwa ce muna da wajen 2018. To wannan irin kuma muna da muka daga makaranta da ya zama wajen makaranta hudu. Kamar kowace safiyar Litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim gumar zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim gomel An harba makaman artillery a birnin Nikopol da ke kudancin Ukraine da safiyar jiya Lahadi, wadda ke kusa da tashar nukiliya ta Zaporozhye, kamar yadda shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi gargaɗin cewa Rasha tana ƙoƙarin yin wani abu mummuna lokacin da mamayar Moscow ta kai watanni shida a wannan makon. rasha ta kai hari a kusa da odessa babbar tashar jiragen ruwa ta ukraine a baramaliya da kuma cibiyar fitar da alkama zuwa duniya amma harin bam a nikopol abu ne mai matukar damuwa yayin da gwamnan yankin ukraine valenti rachisanko ya rubuta a cikin manhajar aika sakonni ta telegram cewa makaman artillery kusan 25 sun afkawa birnin inda suka kona wata masana'anta tare da katse wutar lantarki ga mutane dubu uku. Faɗan da aka gwabza a kusa da tashar nukiliya ta Zaporozhye da kuma harin makami mai linzami da aka kai a ranar Asabar a garin Voznesek na kudancin Ukraine wanda ba shi da nisa da cibiyar nukiliya ta biyu mafi girma a ƙasar ta Ukraine ya haifar da fargabar fuskantar haɗarin nukiliya a tsakanin shugabannin ƙasashen duniya. Shugabannin ƙasashen Amurka da Birtaniya da Faransa da Jamus sun tattauna kan ƙoƙarin farfaɗo yarjejeniyar nukiliya Iran da aka cimma a shekarar 2015. Fadar White House ta faɗa jiya Lahadi a wata sanarwa ta mayar da hankali kan Ukraine. Sanarwar ta Fadar White House ta ƙara da cewa sun tattauna kan shawarwarin da ake ci gaba da yi kan shirin nukiliya Iran da buƙatar ƙarfafa goyon bayan abokan haɗin gwiwa a yankin gabas tsakiya da kuma ƙoƙarin haɗin gwiwa don dakila ayyukan iran ke yi a yankin fadar white house ta bayar da wani ƙarin bayani game da batun yankin gabas ta tsakiya na tattaunawa tsakanin shugaban amurka joe biden da firaministan birtaniya boris johnson da shugaban faransa emmanuel macron da kuma shugaban jamus olaf scholz Ƙungiyar tarayyar Turai da Amurka a makon da ya gabata sun ce suna nazarin martanin da Iran ta mayar kan abin da ƙungiyar EU ta kira Ƙudirinta na ƙarshe na farfaɗo da yarjejeniyar wadda ƙarƙashinta iran za ta daƙile shirinta na nukiliya domin samun sassaucin takunkumin tattalin arziki ƙwayoyin cutar shan inna da aka gano a kwanan nan a jerusalem da london da new york nau'ikan kwayoyin cuta ne da suka fara samo asali daga allurar rigakafin da ke da nufin kawar da cutar mai gurguntarwa lamarin da ke zama abin mamaki biyo bayan kokarin da aka kwashi tsawon shekaru ana yi na kawar da ita shekaru da dama jami'an kiwon lafiya na duniya sun yi amfani da maganin rigakafin da ake bayarwa a baki a yankunan kawar da cutar a wuraren da ta rage a ƙasashe kamar afghanistan da najeriya da kuma pakistan a cikin 'yan makonnin da suka gabata masana kimiyya sun gano shaidar cutar shan inna a cikin wurare kamar birtaniya kuma nazarin kwayoyin halittu da aka yi a amurka ya nuna cewa kwayoyin cutar suna da alaƙa da maganin allurar rigakafin ita kanta tun daga shekarar 2017 an samu ɓullar cutar shan inna haɗari 396 da wata kwaya halitta ta haifar saɓanin fiye da 2,600 da ke da alaƙa da allurar rigakafin da ake bayarwa ta baki a cewar alƙalaman hukumar lafiya ta duniya da abokan hulɗarta. an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a najeriya yawan umarnin da shugaban ƙasa ke bayarwa na kawar da ayyukan 'yan bandiga bai sa sun daina ta'asarsu ba a sassa daban-daban na ƙasar a wannan ƙarshen makon ma sai da suka kashe mutane shida tare da kona shaguna da satar dabbobi da ma mutane a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar daga sokoto ga rahoton muhammad nasir we and uh, the military and law enforcement agencies have been given a clear order that they shouldn't spare any bandit or any terrorist. 'Yan Najeriya sun jima suna jin irin wannan kalami daga shugaba Muhammadu Buhari sai dai har yanzu da yawa suna zaman zulumi domin umarnin ya kasa tasiri a yankunansu. Mazauna garin Masasa a ƙaramar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto shaida ne akan rashin tasirin wannan umarnin. domin a ranar asabar da ta gabata sun ɗauki bakuncin 'yan bindiga a garin su kamar yadda wakilin su a majalisar dokoki ta jiha bello isa an barura ya tabbatar sun dai kashe jan mutum shida sannan shagon da a garin masasa an banka mai wata an kwashe duk hajar da a ciki sannan sun ta da shanu dabbobi da awakai hakan ga da tumaki da adadin babu iyaka ba san koma ya san ko nawa ba ne. sannan sun ta da mutane a halin yanzu wanda su ma har yanzu ba a ta ko na don mutane sun tarwaɗe an da mutane sun wace don wasu suna cikin garin saura kuma ba su cikin garin tunda wasu sun bar gidajen su saboda jin tsoro don har yanzu wasu ba su kowa suna cikin ƙauyukan nan na kusa. Na zanta da wani mazaunin Ilela kuma tsohon kansilan Kalmalo Hamza Kalmalo ko yaya yanayin garin yake yanzu? yanzu dai mutanen garin dai sai dai ɗaiɗaiku kawai a cikin garin eh? hukuma ta samu isa wurin? To hukuma ta isa amma dai hukuma ai ba wani abu ma ake yi ba yanzu dai illa dai kawai abubuwan ga sunan sai dai a bar ma Allah don hukumar wallahi abubuwan talakawa yau su ne ke tsaron kanunsu da kanunsu. Duk da nasarorin da ake nuna sojoji na samu akan 'yan ta'adda a wasu lokuta a wasu wurare jama'a na ci gaba da mamakin yadda har yanzu umarnin da shugaban najeriya ya jima yana bayarwa bai kawo ƙarshen waɗannan matsalolin ba masu sharhi akan lamurin yau da kullum na ganin akwai dalilin da yasa umarnin da ake ta bayarwa ya kasa yin tasiri kamar yadda farfesa bello bada na jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto ke gani gidan yari na kuje da an ka fasa suka kwashe don mutane su ka ga mutum guda wanda an ka ce ma an horas kan wannan al'amari babu sannan in an shekara ba sojoji umarni a yi kaza a yi kaza shugaban kasa ya ce ya ba su umarni in lokacin ne ba su cika umarni nan ba ba awa kowa komi to da zaran ya zama ba a hukunci ga wanda ya yi laifi to sam tsoro da wani abu na shugaban kasa ya hita zukatansu haka in ya ba da umarni sai su yi abin da suka san su amma da ana gwada misali wanda yake hakke ne na shi tabbatar da abin nan ya faru kuma shi na iyawa kuma an ba shi gudunmuwar da duka sa abin nan shi iya rika shi bai yi ba an kai mai horo to kowa tsoro shi kaji ji wanda da to tsoro shi ke ji amma babu wannan a kasan mu kana gani babu ta duk kokarin jin ta bakin jami'an tsaron Najeriya akan wannan harin na garin Ilela ya ci tura yan Najeriya dai na ci gaba da fatar ganin yadda za su samu fita daga wannan kangi na matsalolin tsaro kafin su ji da sauran matsalolin rayuwa da suka samu kansu a ciki Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram Yanzu kuma gasar filo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ce tana shirin mayar da jakadanta a Iran a karan farko cikin shekaru shida. A daidai lokacin da ƙungiyar ƙasashen yankin Gulf ke ƙara zagi damtsi wajen kyautata alaƙa a ƙasar da ta daɗe tana kallonta a matsayin barazana ga yankin. Ma'aikatar harkokin wajen masarautar ta sanar da hakan a jiya Lahadi. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da shehunan kasashen larabawa na yankin Gulf suka ba da shawarar a tsare Iran a daidai lokacin da aka bayyana ta a matsayin yunkurin ƙarshe na ceto yarjejeniyar nukiliyar da Iran ta yi da manyan kasashen duniya. A makon da ya gabata, Kuwait ta kuma naɗa sabon jakada a Iran a karan farko tun shekarar 2016. Kazalika Saudiya ta yi ƙoƙarin kwantar da tarzoma tsakaninta da Iran a wasu jerin tattaunawa da bagadaza ta shirya ko a daidai lokacin da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta daidaita alaƙar da ke tsakaninta da maƙiyar yankin tehran wato isra'ila a bara jami'an masarautar sun ƙara zage damtse wajen haɓaka hulɗar kasuwanci da iran tare da rage barazanar da ƙasashen yankin ke fuskanta a farkon shekarar nan ne jiragen yaƙi marasa matuƙi ɗauke da makamai masu linzami da 'yan tawayen hutu da ke samun goyon bayan iran a kasar yemen suka kai hari kan abu dhabi lamarin da ya illa ga martabar haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayin mafaka a wani yanki mai cike da tashin hankali daga ƙarshe pakistan ta hana yada jawabai kai tsaye na tsohon firaminista imran khan tare da kama shi kan zargin ta'addanci a cikin abin da masu suka cikin hanzari suka yi tir da su a matsayin manufofin danniya. kan mai shekaru saba'in a duniya ya shayan jawabi akai-akai a manyan gangami na nuna adawa da gwamnati na jam'iyyarsa ta pakistan ta herin isab tun bayan hamɓarar da shi daga mulki a ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar ta yi a watan afrilu sa'o'i kaɗan bayan ya yi jawabi a wani gagarumin gangami a ranar asabar a islamabad babban birnin ƙasar ta umarci tashoshin talabijin a ƙasar da kada su nuna jawabai kai tsaye na kan a nan gaba koyaya sun ba da izinin isar da jawaban kan da ya riga ya yi rikodin kaɗai ƙungiyar taferma ta bayyana a cikin sanarwar cewa shugaban 'yan adawar yana ƙara zarge-zarge marasa tushi da yaɗa kalaman ƙiyayya ta hanyar kalamansa na tunzara jama'a da jami'an gwamnati sanarwar ta zo ne a matsayin martani ga kudirin da kan yayi ranar asabar ɗin da ta gabata na cewa zai shigar da ƙara akan manyan jami'an 'yan sanda karrawar da suka taka wajen azabtar da wani makusancinsa shabazz gil da ake tsare da shi. a gaida sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. a kokarin inganta harkokin ilimin zamani da na muhammadiyya a najeriya musamman a jihar borno da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya da kuma ta kwashe shekaru goma sha uku tana fama da rikicin boko haram wata makaranta da ake kira future islamic foundation ta ɗauki nauyin wasu yara da aka hallaka iyayensu da kuma 'ya'yan marasa ƙarfi wannan rikici na 'yan kungiyar boko haram ya raba ɗimbin mutane da muhallansu kana ya raba wasu kuma da rayukansu lamarin da ya sa miliyoyin yara suka zama marayu da waɗansu su suka samu damar yin karatu sakamakon ɗaukar nauyinsu kana wasu kuma suna gararan ba a kan titi daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu Wannan dai shine a halin da ake ciki a jihar Borno da ta kasance cikin jihohi da suka yi fama da irin wannan rikimu da kuma ta kasance jihar da ta fi kowane jiha fama da matsalolin rayuwa. Shi dai wannan ɗalibi da ake kira Mustapha na ɗaya daga cikin dubban yara da aka hallaka iyayensu a idanunsu ga ma abin da ke cewa. Sunana Mustapha Bukar. Bukar kai ɗan wata karamar hukuma ne. Ni an ba mani. A shekarun ka nawa? Sha shida. Kamar me faru ka zo nan karatu a nan daga Bama? ke lokacin da ina ƙarami azumi na rasa iyayena. Me faru da iyayen naka? Tun iya tuna da ranar Monday da safe sai muka fara jin harbi da safe sai muna tunanin sojoji ne sai babu mai kira mu ɗakin shi gaba da yamu sai bayan wasu lokuta kaɗan sai mutane uku suka zo cikin gidanmu da bindiga sai suka ce mu fita waje da muka fita waje sai suka ce suka ce iyayen sai su mu mu koma cikin gida to muna kan koma sai muka ji harbi to da muka juya da mu ga mene ya faru kuma an kashe dukkan su biyu ina shekara takwas. su ma waɗannan yara na ɗaya daga cikin yaran da ke karatu a wannan makaranta da aka kira Ficho Provis Islamic School da kuma aka raba su da muhallansu har ma aka yi yunkurin kashe iyayensu ga dai abin da suke cewa. Sunana Khadija Muhammad Ibrahim. Da kai na Daga biyu. To me ka ki karatu a Maiduguri ganin cewa kin fito daga biyu. A lokacin da muke tare da iyayena da kakannina gaba mu family house muna biyu. A time da Boko Haram suka kore mu a garin da muke sai muka dawo nan garin. Sai ba barista sai ya taimake babana sai ya dauke mu ni mu hudu sai ya sa a makarantar nan. A biyu ne ko a cikin ƙauyen biyu? A cikin ƙauyen biyu ne suka kore mu shafa. Dan inda muke tafiya da babana ya ji ciwo sosai. Sunana Hafsat Abubakar Mustapha na fito daga Kandaga. To ya aka kika zo nan a pro west kika fara karatu? Eh muna Kandaga ne sai 'yan Boko Haram suka mana barazana mun fito mun zo muna Kangaderi. A Kangaderin ma sai bom ya tashi da su babanmu sun ji ciwo sosai babana da yayana shine muka dawo nan anguwan ya kama mana gida muka zauna. Barista Zanna Mustapha shine daraktan wannan makaranta kuma na soma da tambayin shi makasudin buɗe wannan makaranta ga dai abin da ke cewa. Yau a zuwa ce wannan makarantar da muka fara da yara talatin da shida yau a zuwa ce muna da wajen dubu To wannan irin kuma muna da muka daga makaranta ɗaya zama wajen makaranta hudu. To kuma kaga wannan abubuwan ba abu ne da mutum zai ce wai abu abun alfahari bane ne alhamdulillah mun gode Allah. ne yara da suke karatu a nan makarantar naka dukkan su marayu ne ko kuwa akwai masu? A'a ai a cikin wannan na ƴaƴana duka a wannan makarantar suke. Bacin marayu akwai yara kamar a ce mutum ne yana bama a ce ya zo nan shi da kanshi din yana idp kam ana ba shi abinci a kwano ya ce to wannan irin yaran duk abin da iyayensu suke da shi an kona an bar su haka kuma in suka zo nan din ai kusan muraicin ne duka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. a gaida haruna dauda biyu da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu raro barkan da shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta ɗaukar batutuwan yaƙi da cin hanci kare haƙƙin ɗan adam da karɓo gadon marayu da dai sauransu a yau za mu ɗaura kan ƙorafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta dubu hamsin da aka sallama ba tare da biyan su su ba ku biyo mu cikin shirin suna na sarfila Lahashin gumel A shirinmu da ya gabata muka fara kawo muku korafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta na Najeriya PHCN dubu hamsin da aka sallama daga aiki a shekarar 2012. Yayin sayar da hannun jarin kamfanin ga 'yan kasuwa. Tsafin ma'aikatan wanda suka kafa kungiyar bin haƙƙinsu sun sha yin zanga-zanga da rubuta takardu duk a fafutukar ganin sun samu haƙƙinsu na sallama. Sallama ba laifi muka yi ba. an ce za su yi privatizing abinan kamfanin wutan lantarki kuma a lokacin mun zauna mitin da su 2012 da union dinmu suka ce za a yi privatizing phcn amma za a tafi tare da mu da gwamnati da investors din da bpe har zuwa shekara biyar a cikin wanda ya kamata a sallame shi a sallame shi wanda kuma za a tafi da shi za a iya tafiya da shi to a yadda nake gaya ma din a yanzu haka muna da mutane yara wanda shekarunsu bai kai sallama ba da aka sallame su tun fi yawa ma kamar ni ina da shekara talatin lokacin da aka sallame ni amma akwai samari wanda ya kamata su yi aiki duka an haɗa su an sallame su aka sallame mu. cikin tsafin ma'aikatan har ma da waɗanda ko sisin kobo ba samu ba a cikin haƙƙinsa na sallama tsawon shekaru goma. ganin yadda a baya suka sadaukar da ransu wajen aiki mai hatsarin gaske na raba wutar lantarki. Wai ina ma matsalar take? Eh to, mu dai a yadda muke ganin kamar BPE ne, dan duk lokacin mun je mun tuntuɓe an je an tuntuɓi BPE BPE da suka tura mu suka cewa mu koma wurin shugabannin abinan union mu. Su ba za mu iya jin ma wani bayani mai kyau ba a wurin su. Su comrade a jero kenan. A jero kenan, eh. eh su ne wato suke da haƙƙin fahimtar a ina wannan abun yake haka to a wani kaulin kamar wayansu um, uh, haɗakan na kungiyar namu wasu kamar tim ɗin sun kai kara har efcc a yadda suke faɗan don ban tabbatar ba akan har an yi inviting shi comrade ajero ya je kuma a wannan ma shi umar akilu yana gaya min cewa ai sun yi waya da shi ajero ajero ya ce shi nan gaba ba ruwan sama dan an kai karansa fifi abinan efcc to wannan kaulin da na ji kenan Komar Nasir Kabir wanda jami'in kungiyar kwadago ne da ya aiki kudda kudda Komar Jo Ajeru yaya alwashin zama mai sulhunta ko sa baki tsakanin ma'aikatan da aka sallama amma aka samu akasi. Kwamrin Nasir Kabir kai jami'i ne na kungiyar kwadugu, kazalika kai mukarrabi ne na shugaban kungiyar ma'aikatan wutar lantarki na Najeriya Comrade Jiyo Ajero ga wannan korafi na mutum dubu hamsin da aka sallama daga aiki a sanadiyar sayar da kamfanin wuta na da pcn suna so a taimaka musu samu haƙƙinsu ka yi magana da comrade a me za ka ce yanzu wa waɗannan mutane to ah, alhamdulillah a magana ta gaskiya mutanen nan shawara ɗaya da zan ba su shine su yi ƙoƙari su haɗa kansu su samu shi wannan a wato jo a jero a da a kwanakin baya ya yi min bayanin cewa ai suna zuwa suna samun shi kuma sun yi zama da shi to yana da kyau su koma su haɗa kansu su je su same shi wai aka ce durƙusawa da ba gajiya ba ne tunda mutumin nan shi ya fara ɗauka wannan magana kuma yi magana da jami'an gwamnati to ina mai tabbatar maka a lokacin amma yunkurin wato cimma wato yarjejeniya dan ina mai tabbatar maka ita kungiyar nuwi a harsun wato ya abin da ake cewa zanga-zanga har ya kai ga sun yajin aiki na cewa ba zai yi a kora mutanen nan haƙoƙinsu ba a biya su duka ba to ya yi wato yunkuri mai kyau to sai zama na wa'annan mutane sai suka je efcc suka yi ƙoƙarin ɓata ta ƙungiyar suna suka sake komawa suka dinga samun wasu jami'an gwamnati wanda ba su bi yadda abu doka ya ce ba ya ce a to ya za a yi mutanen da nake taimaka musu sun zo sun yi taro da ni kuɗin wato jirginsu da suka kashe ya saka ƙungiyarsa ta biya wannan kudade. don an ba su ta sai ku bi na a hankali amma sai ku kama can ku kama can wai kuna ƙoƙarin nemo haƙoƙin ku to yanzu zancen da nake magana da kai na yi magana da shi a jero cewa ya haƙuri ya koma ya ci gaba da wannan yunkuri da yake na taimaka musu a sai ya sanar da ni cewa to mutanen na har ma sun tafi kotu to a mutanen da ake taimaka muku kuka sake ɗaukar magana kuka tafi kotu to ka ga magana ya zama na kotu amma duk da haka a bai ɓaci ba ya mun alkawarin cewa tun da har ina magana da su to su yi ƙoƙari su haɗa kansu a su dawo gurin shi a su nuna cewa abin da suka yi sun yi kuskure a shi kuma daga nan zai dora kaga sai a ci gaba da kwatar musu yancinsu wannan shine shawara ta gari amma in suka ce za su tsaya maganan kotu da suke zuwa to kaga magana ne na sai shekarun da kotu ta ga dama ko in ce suka yi aiki na bincike da shauransu kaga kenan magana na an koma baya kenan Murid Nasir Kabiru tun da kusan duk waɗannan mutane ka san yadda abubuwan nan suka faru. Shin idan mutanen nan suka biyo ta wajenka har yanzu tun da ka yi magana da shi jero za ka iya taimakawa ka sulhunta su a ci gaba da wannan gwagwarmayar har su samu wannan hakin. a insha Allahu ina mai tabbatar maka alai nasiru tun da har suka biyo ta gurinka suka kawo wato korafi to ina mai tabbatar maka a yadda na ɗauke ka da mutunci da kuma sanin cewa ka san aikin ka matsayinka na ƙwararren ɗan jarida a to ina mai tabbatar maka da ban yi niyan sa hannuna ba amma tun da wannan abu ya zo ta hannunka ne za mu yi kokari in suka zo suka same ni zan zauna da su ko zan ba su shawarorin da ya kamata kuma zan yi magana da shi jo a jero kuma insha Allahu ina mai tabbatar maka a za a samu musu haƙoƙinsu wannan na ɗau maka wani alƙawari duk da ban da lafiya amma insha Allahu zan yi dukkan ƙoƙarin da zan yi kuma zan tabbatar da na yi magana da shi a jero kuma insha Allahu suka zo a zan zauna da su in ba su shawarorin da ya dace kuma za a yi magana da shi kuma insha Allahu za a samu wato mafita Murid Nasir Kabir Allah ya baka lafiya kuma ya bada ikon musa baki. A to ni ma na gode Allah ya Bayan ɗaukar wani alkawari da kumar Nasir Kabir ya yi, filin ciki da gaskiya ya samu labarin cewa, kumar Jo Ajeru ya haƙura har ma ya miƙa takardar ƙorafi wanda ƙorafin ma ya haɗa da na rashin ƙarin girma da wawalan ma'aikata don a share musu hawaye tare da saka ranar goma sha bakwai ga wannan wata na agusta a matsayin wa'adi ga buƙatun ma'aikatan baki ɗaya tsofaffi da kuma waɗanda ke aiki ana dab da cika wa'adin ministan kwadago na najeriya chris ngege ya gana da ƙungiyar ma'aikatan dalilin da ya sa kungiyar ta janye yajin aiki na ranar laraban kenan amma duk da haka tasirin wannan yunkuri ya jefa wasu sassan najeriya cikin duhun rashin wuta masu sauraro idan allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu amadadin duk waɗanda aka ji murayoyinsu musamman ma nasiru adamu kaya nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. An harba makaman artillery a birnin Nikopol da ke kudancin Ukraine da safiyar jiya Lahadi wadda ke kusa da tashar nukiliya ta Zaporozhye kamar yadda shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya yi gargaɗin cewa Rasha tana ƙoƙarin yin wani abu mummuna lokacin da mamayar Moscow ta kai watanni shida a wannan makon. rasha ta kai hari a kusa da odessa babbar tashar jiragen ruwa ta ukraine a baramaliya da kuma cibiyar fitar da alkama zuwa duniya amma harin bam a nicopol abu ne mai matukar damuwa shugabannin kasashen amurka da birtaniya da faransa da jamus sun tattauna kan kokarin farfaɗo yarjejeniyar nukiliya iran da aka cimma a shekarar 2015 fadar white house ta faɗa jiya lahadi a wata sanarwa ta mayar da hankali kan ukraine sanarwar ta fadar white house ta kara da cewa sun tattauna kan shawarwarin da ake ci gaba da yi kan shirin nukiliya iran da buƙatar ƙarfafa goyon bayan abokan haɗin gwiwa a yankin gabas tsakiya da kuma ƙoƙarin haɗin gwiwa don daƙila ayyukan iran ke yi a yankin ƙwayoyin cutar shan inna da aka gano a kwanan nan a jerusalem da london da new york nau'ikan ƙwayoyin cuta ne da suka fara samo asali daga allurar rigakafin da ke da nufin kawar da cutar mai gurguntarwa. Lamarin da ke zama abin mamaki biyo bayan kokarin da aka kwashi tsawon shekaru ana yi na kawar da ita. Shekaru da dama jami'an kiwon lafiya na duniya sun yi amfani da maganin rigakafin da ake bayarwa a baki. A yankunan kawar da cutar a wuraren da ta rage a ƙasashe kamar Afghanistan da Najeriya da kuma Pakistan. A cikin 'yan makonnin da suka gabata masana kimiyya sun gano shaida cutar shan inna a cikin wurare kamar birtaniya kuma nazarin kwayoyin halittu da aka yi a amurka ya nuna cewa kwayoyin cutar suna da alaka da maganin allurar rigakafin ita kanta. Da masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin in an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 agogon GMT da Ghana. Za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin sarfilo hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da jumbe hamza da haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar baba ya ko makeri nake muku fatan alheri daga nan birnin washington dc wassalam